ana son sai an wulakanta wane sai an jingina masa mummunan abu wannan ba daidai bane abin da yasa magana ta riga ta yadu ko da tsoka Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka A yau muna ɗauke da tsokacin Sheikh Ibrahim Aliyu Kaduna game da furucin Prof Ibrahim Makari na cewar ababi na dalura ya halatta mace ta bada jikinta a yi fasadi da ita. Inda wasu da dama ba su fahimci maganar Prof Ibrahim Makarin ba saboda ba ful ɗin maganar suka ji ba yanke maganar aka aka da tsiminti biyu zuwa uku iya inda ya ce mace ya halatta ta bada jikinta a yi fasadi da ita. Inda Sheikh Ibrahim Aliyu ya ce ya kamata idan ka ji an ce wani malami ya faɗi wata magana to ka je ka saurari maganar da yi tun daga farko har ƙarshe kafin ka yanke masa hukunci. inda ya ƙara da cewa maganar Prof Ibrahim Makar haka take a babi na da dura yunwa babu abin da ba za ta saka ka ba inda ya buga misali da wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wata baiwar Allah da yunwa ta kama ta kusan haka ne ya faru da ita duk za ku ji sannan ya ce ba daidai bane idan malami ya faɗi wata magana kawai dan ba dan mazhabar ka bane ka karyata shi ko ka kafirta shi inda ya ce su ma haka yan ɗariƙa suke yi idan aka ce magana ba daga bakin dan mazhabar su ta fito ba to ta mutum kawai suke yi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 ya ku masu imani in ja akun fasikun bi nabayin fata bayin da aka yi bincike sai aka gano abin da ya faɗa ba haka bane ai mutanen su suka ma tara zakka sun kagara a karba har ma sun taho hanya don su kawo ta da kansu ashe bincike in labari ya zo eh, yana da kyau ko bare to wancan zamanin da babu recording ba video ba audio yanzu kuma Allah ya kama lokacin video da audio haka ne ko da wasu hanyoyi da za a iya gane wani abu in ya faru idan wani ya zo ya ce maka wani malami mai wa'azi ya faɗi kaza sai ka ce ya kawo maka bidiyo yanzu ba mun yi karatu yau ba idan wani ya ce an faɗi wata magana a cikin karatu ko da ya yanki minti biyar ya tura ma sai ka ce kawo mun full ɗin in saurara daga farko zuwa mai zuwa ƙarshe kuma saurare na basira jama'a muna ganewa da haka za ka gane me abinda wannan ya faɗa haka ne ko ba haka ba mutane da yawa sun kira ni a waya akan abin da ya taso na san duk gani a wayoyin ina son mu saba da adalci musaba da adalci profeso ibrahim makari shine ɗaya daga cikin limaman babban masallacin abuja ko a wajen karatu yana yin bayani akan yadda idan gwamnatoci suka kyale mutane da yunwa ana ganewa in aka kyale mutane da yunwa aka kyale mutane babu abinci sannan babu tsaro duk wata ɓarna ta nan take kullowa kaga wannan bayani na shi gaskiya ne a ƙarƙashin allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf idan ina dan izala shi yana dan dariƙa sai Allah ya ce kada masa adalci haka aka faɗa jama'a muna ganewa wannan bayanin da yayi a cikin bayanin har ya bada misali ya ce fa saboda matsalar yunwa idan diyama mace aka wayi gari ta kai lokacin da saboda yunwa ta ga za ta mutu har tana iya ɗaukar kanta ta bayar a bata abinci muna gane wannan sai aka yanke duk bayanan da ya baya sai aka ɗauki iya inda ya ce mace ta bada kanta a bata abinci iya nan aka yanki ana turawa cewa ya halatta zina ya ce mace ta bada kanta a bata abinci domin domin kaza wace riba za ka samu don ko ba ka kungiyar mutum ko ba ka son shi sai ka masa sharri akwai riba a ciki akwai alkhairi jama'a mu gyara bukatan mu rika yi domin Allah magana in ka yi ta nan duniya kaɗai bata wuce ba za ka maimaita ta lahira kuma a gaban Allah mu san wannan ko da mutum baya kungiyar ka to yanzu wannan maganar ita ce hadithul majalis wallahi har wasu malamai ba su yi bincike ba sun karar ne kawai akan sun yi gini ne kawai wanda ya faɗi maganar ba ɗan ƙungiyar mu bane don haka abin da ya faɗa ba haka bane ba tare da sun bi maganar ba kai akwai mutumin da kana ba da lambarsa kana iya kiran shi wane me ka faɗa a kan kaza ya ka ce kaza ni ina ganin abin da ka faɗa kuskure ne ƙarshe sai ka mai gyara kai da shi tsakaninka da shi da ubangiji ba tare da wani ya ji ko ya gani amma ba haka muka ɗauka ba irin maganar da ake yaɗawa sabanin abin da aka faɗa ana son sai an wulakanta wane sai an jingina masa mummunan abu wannan ba daidai ba ne abin da ya sa magana ta riga ta ko da lokacin da na jiya kusan mutum sama da dubu sha biyar sun gani tsakanin har yanzu bai kai 24 hours ba to ashe ga abun ya ne ya tafi inda baka zafi don haka kowace irin mutane sannan wata gaba abin tsoro kai da ba malami ba matsalar malamai ne ya kamata ka ja bakinka kai me kai shiru ka kyala malamai kai dai ka sa kunne amma ba kai ne za ka hukunta malamai ba malamai ne kamata su yi magana akan me akan matsalar da ainihin shafi malamai wannan ya kamata mutane mu kiyaye ba kowace magana za a faɗa a facebook ko a twitter ko a wata kafa ka yi comment ba idan ba ka da ilimin comment akan wannan magana kai shiru da bakinka domin duk abin da ka rubuta sai Allah ya tambaye ka ranar tashin alkiyama jama'a muna ganewa wannan shine jan kunnen da nake so in wa kaina da kuma ainihin ɗan uwana musulmi ko da ka son mutum ko da ka kungiyarsa ko da ka da fahimta irin tasa Allah ta'ala ya ce wala mannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dibu Allah ce kada jin zafin wasu mutane ya hana ku yi masa adalci Allah ce ku yi adalci adalci shi ne aka rawu litanwa shi ku kusa da tsoron Allah wannan adalcin da za ku yi kuma haka su ma yan ɗariƙun suke yi idan magana ɗan izala ya faɗe ta kwanan baya shan kabiru haruna gombe ya faɗi wata magana kabiru gombe yake magana akan eh, eh, abin nan irin wannan magana na yanda yan mata suka shiga wani yanayi da sauransu sai aka yanki iya maganarsa kai bari in takaita muku yankan bidiyon malami ka tura akwai haɗari kuna ganewa yanka bidiyon malami ka tura ya kamata wannan karatun da muke rika zaman mana darasi mu koyi ɗabi'u na kwarai mu koyi halaye na kwarai mu koyi girmama juna mu koyi mutunta juna amma ba mu koyi kullawa juna sharri aka yi ta yawo kabiru gombe ya ce kaza ka bi wannan ba daidai ne mu gyara zukatanmu waɗanda ba mu ba ba haka suke yi ba kuma su ma suna da bambance bambance me a tsakaninsu kuma malami ko ba kungiyar ku ɗaya ba in ka je gida ka mai gyara sai ya fi mutunta ka ko ka kira shi ka mai gyara sai ya fi mutunta ka eh, jama'a muna gane wannan mu yi kokari mu gyara irin wayannan matsaloli saboda zamantakewar mu ta kyautatu ka kyautata wa dan uwanka zato ka kyautata wa dan uwanka musulmi zato idan yayi ba daidai ba kana iya addini wa nasiha ko ba haka ba ka ainihin kokarin jawo hankalinsa ku tattauna kila yana da dalili fiye da wanda ma ya faɗa a majalisi sai baka dalilinsa ɗazu wani mutum ya kira ni Allah shiga mata mara yanzu wannan abin da aka ce mace tana iya yin zina mace ba mace tana iya yin zina dan dan ta yi kaza ta kaza wani malami ya faɗa haka sai na tambaye shi na ce ka saurari bayanin malamin ko faɗa maka akai tsakaninka da Allah sai ce tsakani ga Allah ji ne ana faɗa na ce baka saurara ba ya ce eh. na ce to ina baka shawara ka nemi karatun ka saurara in baka da shi ni zan tura maka ana ganewa ka nemi karatun ka saurara eh yanzu wannan irin shi wallahi da yawa ba shi kadai bane amma shi wannan gam da zan fito din ne ya kira ni yanzu wannan bai kamata ku yi wani abu kai ba ya kamata ku yi wani abu na ce to gaban me ya dace mu yi eh, ko ba haka ba kenan a fito a ce dan eh, kaza ne ƙila ma ne ce dan wuta ne ba haka halin mu yake ba da yamman nan ina gab da fitowa karatu ka saurara ce bai saurara ba na ce mushi ta'alikin da na yi a kai ƙarin bayani ka saurara ce bai saurara ba to ya kake so yi to mafi yawan mutane idan suka ji magana akan wane ko ne suna karawa ne ba tare da bincike ba alhali binciken na asasi ne a addini umarni ne na Allah kuma zai rage mana fitintinu da yawa sannan wato kabilancin kungiya matsala ne duk abin da ba dan kungiya kai faɗa ba za ka yadda wannan matsala ce muna gaya mutane in dai ana so musulmi su samu nasara sai mun cire bangaranci ko da ina da kungiya ba laifi yi kungiya kai ma ba laifi kai kungiyarka ba laifi bane inda matsala take ka ce idan ba malamin kungiyar ka ya faɗi magana ba ba haka take ba shi ma wancan ya ce haka to wa zai saurari wani mu yi kokari mu gyara wannan Allah ka ba mu iko mu gyara don haka wannan ababi da nasiha ko da wannan magana za ta zo maka to ka tsaya ka saurare ta da idan basira ana bayani ne akan illa yunwa kuma wanda suke faɗin wannan magana mu duba hadisin manzo Allah muna sallallahu alaihi wasallam wannan a cikin riyadu salihin wanda wata baiwa Allah ta zo wajen dan uwanta cewa suna cikin talauci gashi gashi ya taimaka mata yace zai taimaka mata amma sai idan ya yi lalata da ita ba haka yazo a hadisin ba annabi yake ba labari ga hadisin Ariyadu salina da yake tana da imani sai ta kiyarda yace to shikenan ki tafi bai taimake ta ba ita kuma bata yarda da wannan lalatar ba sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake ba labarin ma alammat biha sanatun min as-sinin da wahala ta ishe ta yunwa ta kama ta sai ta dawo ta ce ta karbi wannan kayin da ya mata ya ba ta abin da zai ta ya yi abin da zai haka suka yi tufai bayan ya ba ta abin da zai ba ta ita kuma ta ba da kanta ɗin, kafin ya afka mata sai ta ce ka ji tsoron Allah ko ba haka ba kar ka bude zoben da ba haƙƙinka ba wannan magana da ta faɗa mai sai Allah ya sa mashi tsoron Allah sai bai yi wannan aikin ba kuma abin da ya bata sai ce ya bata wata rana da dutse ya koye da su ko ya kife da su ya rufe da su da wannan aikin alherin ya roƙi Allah ya ce ya Allah in na bar mata wannan dukiyar kuma na bar aikin don kai na yi ya Allah ka rage mana wannan masifa ka bude mana wannan dutse kuma Allah ya bude musu yanzu wannan idan da a wannan ka ɗauko mana tsoron Allah ka ɗora shi a nan inda mana tsoron Allah ne da yanzu wannan labarin ba shi yake yi ko ba ka ba shi kawai maganar ka ji tsoron Allah bai taso ba kuɗin shi ya sani zai yi abin da zai yi ne ashe mace tana iya shiga yanayin da za a kai ta ga haka din yunwa fa ke magana tsanani ke magana sannan ba Allah ta'ala ce illa man ukriha ba wa qalbuhu mutmainnu bil iman mutumin da ya ga cewa za a kashe shi ko ya faɗi kalmar kafirci wani fa aka sa cikin sahabbai amma rudan yasir ko ya faɗi kalmar kafirci ko a kashe shi ya faɗi maganganu baƙaƙe akan manzon Allah annabi ya tambaye shi yace lokacin da ka faɗa haka ya zuciyarka take yace zuciyata tana cike da kaunarka cike da imani sai yace to haka haka mumini yake ba abin da ya samu ka Allah ya saukar da aya yace illa man ukriha sai wanda aka tilasta masa wa qalbuhu mutma'innun bil iman idan wahala tana iya sa mutum ya ya faɗi kafirci kuma bai kafirta ba ina ga wani aikin da bai kai kafirci ba nan kaga ba halattawa ake ba ana gaya maka cewa wahala tana iya kai mutum inda ba ka tsammani idan da za a tono asiri abubuwan da ya ta faruwa IDP IDP yaran da aka kawo yan gudun hijira nawa ka samu da ciki wata abinci kawai za a auna mata ba halal bane bai halatta ba alfasha ce amma wani lokaci dan adam ya samu kansa a wani lungu sai ya aikata abin da bai yi tsammani jama'a muna ganewa don haka faɗakarwa ce ake yi gare mu cewa ita yunwa ba halin da ba ta kai bawa idan karatun ne baka gane ba sai ka mai magana kai in ma ka ce na gane amma ban yarda ba ba laifi amma kar ka kulla sharri kun gane sakon